Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 25, 31 da kuma 49. Masu sauraron ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu ta kai tsaye ta gidajen rediyo masu zaman kansu, rediyo amfani, sarauniya, fara'a, niyya, nomad FM da kuma dalol FM. sai tashar mutar VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Ghana za iya kama mu a kasar Ghana a Alfa Radio. Kuma za a iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet da kuma shirye-shiryenmu da suka gabata a duk lokacin da aka so a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci yau ma Yusuf Aliyu harandani tare da abokin aiki na Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da shirin mu a wannan daren naku. Yau Laraba tara ga watan Oktobar shekara ta 2019. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewar yau Laraba shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya rantsar da majalisar da ke bashi shawara a fannin tattalin arziki. za kuma ku ji cewar rundunar 'yan sandan birnin tarayya abuja ta ce tana ci gaba da kokari danganin ta kwato waɗannan mutane tara da 'yan masu garkuwa suka ɗauke su a jiya talata a yau za mu so mu ji ra'ayoyinku a kan matakan da kuke ganin suka dace a ɗauka wajen magance matsalolin tsaro da suka addabi arewacin najeriya ko a ce ma najeriya baki ɗaya musamman idan aka duba wannan matsala ta satan al'umma Lambar dai kamar kullum ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Muna kuma tafe da labaran wasanni daga ƙasar Ghana. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin halin da duniyar ta wuni. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makili. Turkiyya ta fara gudanar da ayyukan soji da ta daɗe tana tanadi a arewa maso gabashin Siriya domin kawar da rundunar kurdawa da take mata kallon 'yar ta'adda. Amma kuma kasashen yammacin duniya suke ɗaukar ta muhimmiyar ƙawa wurin yaƙi da ƙungiyar IS. shugaban turkiya rajab tayyib erdogan ya ba da sanarwar fara kai farmakin a yau laraba wanda ya kira yunkurin tabbatar da zaman lafiya kana ya ce manufar aikin sojin ne kawar da barazanar ta'addanci a kan turkiya ayyukan sojin na turkiya da ta fara yana zuwa ne 'yan kwanaki bayan wata sanarwar bazata da ya janyo wa washington su kan lamiri cewa amurka za ta janye sojojinta daga yankin shugaban na amurka donald trump ya faɗa a wata sanarwa a yau laraba cewa amurka ta fito karara ta faɗa wa turkiya cewa ba ta amince da wannan farmaki da take kaiwa ba kuma bai dace ba sai dai shugaban na amurka ya ce babu sojan amurka a wurin fadar white house ta ce ba za ta shiga cikin abin da ta kira binciken tsige shugaba donald trump da ya saba wa doka ba lauyan fadar white house patch poloni ya aike da wata sako mai shafi takwas ga shugabannin jam'iyyar democrat a majalisa ciki har da kakakin majalisa nancy pelosi da suke bincike akan ko trump ya take doka yayin da ya nemi ukraine ta gudanar da bincike akan dan takarar democrat joe biden cipolloni ya zargi democrat da rashin adalci da kuma sabawa tsarin kundin mulkin kasar. ya ce suna hana shugaba trump yi wa wanda ya bankaɗo wannan batun tambayoyi domin ya ga shaidar da za su gudanar da bincike a kai ko zai kai ga tsige shi pelosi ta maida martani ga fadar white house da yammacin jiya talata tana kiran wasikar kuskure ne lamarin da ta ce wani sabon yunkuri ne na rufe cin amana da trump yake yi wa democrats da kuma nuna shugaban kasar ya fi karfin doka ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc lauyoyin gwamnatin tarayya a ƙasar jamus sun karbi ikon gudanar da bincike akan harbe-harben da suka yi sanadiyar mutuwar mutane biyu a birnin hell masu shigar da ƙara na tarayya a ƙasar su ne suke aiki akan batutuwa da suka shafi ta'addanci da kuma tsaron ƙasa. an yi harbe-harbe ne a yau laraba a kusa da wani wurin cin abincin wurin ibadar yahudawa da kuma wurin cin abincin turkawa amma 'yan sanda sun ce ba a gano abin da ainihin wannan harin yake aunawa ba an kai hari ne a wata babbar rana ta yom kippur da yahudawa a duniya suke karrama ta a matsayin rana mai tsarki a cikin ranakun shekarar yahudawan hukumomi sun ce an kama ɗaya daga cikin mutane biyu da ake zargin su da kai harin bayan sun arce a cikin wata mota sai dai hukumomin ba su yi wani ƙarin bayani a kan wanda ake zargin wanda a halin yanzu ke tsare ba an dai rufe tashar jirgin ƙasa da ke birnin hali a gabashin jamus mai al'umma 240 a matsayin matakin kariya. da ƙarshe mata sama da kashi ɗaya a cikin uku da ake wato ake cin zarafinsu a lokacin da suka je haihuwa a ƙasashe hudu masu fama da talauci a cewar wani nazari da aka fitar a yau laraba a cikin wata mujallar kiwon lafiya ta the lancet hukumar lafiya ta duniya ta who ita ce ta gudanar da nazarin a ƙasashen ghana gini myanmar da kuma najeriya ta kuma gano cewa matan suna fuskantar cin zarafi na jiki da kuma wato kalamai marasa daɗi ko kuma wani nau'i na kyama da tsangwama a likitocin karɓar haihuwa nazarin kuma ya gano cewa galibin matan ana musu tiyata da gwajin faraji da wasu kulawa ba tare da amincewarsu ba. <laughs> labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar kwalandiya To yanzu kuma sai taskar rahotannin namu. Da farko za mu fara da birnin tarayya Abuja. A yau ne shugaban Najeriya Muhammadu Buhari. ya gana ya kuma rantsar da majalisar da ke bashi shawara a fannin tattalin arzikin ƙasa Karkashin jagorancin farfesa doyin salami tare da wasu ƙwararru a fannin tattalin arziki su bakwai kuma shugaba ya ƙara da cewar shi muhammadu buhari a shirye gwamnatin shi take ta amshi duk waɗansu shawarwari da suke tafa da shi danganin an taimaka ma tattalin arzikin ƙasar don ya bunƙasa abokin aikinmu uh, umar faruk musa ya haɗa muna wannan rahoton yau shugaba muhammadu buhari na najeriya ya rantsar da majalisar da ke ba shi shawara akan sha'anin tattalin arzikin kasa karkashin jagorancin farfesa doyin salami tare da waɗansu su bakwai waɗanda ƙwararru ne akan sha'anin tattalin arziki kuma shugaba buhari ya ba su ƙarfin gwiwa cewa gwamnatin sa shirye take ta yi amfani da duk shawarar da suka kawo wadda za ta sanya kasa ta ci gaba ta fita cikin ƙangi na wahaloli na tattalin arzikin da ƙasar ke fuskanta tun dai wa'adinsa na farko ne 'yan kasa da dama suka daɗe suna matsa shugaba muhammadu buhari buhari lamba cewa ya nada irin wannan majalisar wadda a da tana ofishin mataimakinsa ne farfesa yami osibajo karkashin shi da waɗansu 'yan tsiraru da ya zaɓo amma wannan mutane ne ƙwararru daga waje waɗanda aka shaide su cewa sun san makaman aiki game da sha'anin tattalin arziki na ƙasa da ƙasa kuma a lokuta daban-daban su yi ma najeriya ayyuka irin wannan wanda ya nuna cewar a zahiri gwamnatin yanzu ta ɗaura ɗamarar ɗaukar matakan da za su kai ƙasa gaci dangane da fita ƙangi na tattalin arziki da yake rantsar da su shuba muhammadu buhari ya ce bayan da kasar ta fita daga matsanancin hali na tamuwa ta mai da hankalinta akan fitowa da tsare-tsare da za su kai ga samar da ayyukan yi ga 'yan kasa da kuma ciyar da abinci ga 'yan najeriya ba tare da an ci gaba da fitowa da tallafi ko abinci daga ƙasashen ƙetare ba don haka ya ce ba za a samu nasarorin duka wani ayyukan ba sai an fito da wani tsari wanda za a samu wani rumbu wanda shine na bayanai da ake bukata na ainihi da najeriya za ta yi amfani amfani da shi gurin fitowa da tsare-tsare ko sanin ƙididdiga akan ayyukan da gwamnati ta yi a baya domin ta san inda za ta ƙara ko kuma inda za ta canza salo domin a ƙara samun biyan bukata a yanzu da ya kamar da shugaba muhammadu buhari ya ce waɗannan bayanai na ƙididdiga na tattalin arziki da najeriya ke amfani da su galibinsu daga na kasashen ƙetare ne wato ko dai hukumar lamuni ta duniya ko kuma babban bankin duniya ko kuma waɗansu ƙungiyoyi na ƙasa da ƙasa da ke sa ido akan sha'anin tattalin arziki don haka ya ce wajibi ne wannan wannan majalisar ta tabbatar da ta fito da wani tsari da za a yi wani babban rumbu wanda zai tattara bayanai da ƙididdiga da najeriya za ta rika amfani da shi wurin fitar da tsare-tsare wanda su ne za su sanya a auna ma'auni ko gejin nasarorin da ake samu ko kuma kalubale domin ɗauki matakan da suka kamata nan take ba tare da wani jinkiri ba kafin farfesa doyin salami shi mai da martani bisa ga sanarwar da gwamnatin taron najeriya ta fitar sai da shugaban muhammadu buhari ya ƙara jaddada cewa ma'aikatu da hukumomi na gwamnati a shirye suke a kowane lokaci lokaci da ake bukata a yi tuntuɓa kuma su ba da bayani sannan daɗin daɗa wannan majalisar kada ta yi nauyi a kafa wurin tabbatar da cewa idan akwai bukatar wani ko wasu ƙwararru a ko ina ne suke a duniya da suke da wani bayanai ko wata makama da za su iya taimaka ma ita kanta majalisar to babu wanda ke da ilimi shi kaɗai dole sai an dogara akan wasu don haka gwamnati za ta goyi bayan su su yi tuntuɓa domin su tabbatar da cewa sun fito da tsarin da zai yi wa najeriya tasiri a fannin farfaduwa da tattalin arzikinta farfesa don salami dai ya ce wannan aiki ciki sun ɗauke shi hannu biyu biyu najeriya ita ce ta biyu najeriya ita ce ta uku kuma najeriya ita ce ta kowane lokaci a ƙoƙarin da suke na tabbatar da sun yi aiki ba sani ba sabo ba tare da nuna son kai ba wurin tabbatar da sun ba da shawarwarin da za su kai najeriya a makomar da ake bukata na ɗorewa akan sha'anin tattalin arziki samar da ayyukan yi da kuma kawo jin daɗi da walwala ga al'ummar najeriya umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya da Umar Faruk Musa sarkin yaƙi. Har yanzu dai muna tarayyar Najeriya, inda rundunar 'yan sandan birnin tarayyar suka ce suna ci gaba da ƙoƙarin ganin sun ceto waɗannan mutane bakwai da aka mutane tara da aka yi garkuwa da su a garin Kuje da ke Abuja, cikin wanda suka haɗa da mutane wani yaro mai shekaru goma sha biyu da kuma jami'an civil defense. Wakilin muryar Amurka Hassan Maina Kaina ya haɗa mana wannan rahoton. da yake min karin bayani kan mutanen nan tara ciki har da wani karamin yaro ɗan kimanin shekaru goma sha biyu da 'yan bindiga daɗi suka sace jiya a yankin karamar hukumar kuje da ke nan babban birnin tarayya abuja kwamishinan 'yan sandan birnin abuja cp bala ciroma ya shaida min cewar suna nan sun dukufa wurin ceto waɗannan mutane a halin yanzu bala ciroma ya ce ba zai so yin wani dogon jawabi ba duba da shi wannan yunkuri nasu na buƙatar sirri don kada a samu a cikin wannan aikin ceto ko a jefa rayuwar waɗanda ake garkuwa da su ɗin cikin garari. In za a iya tunawa dai, a je ne wasu 'yan bindiga daɗi kimanin su ashirin sanye da kakin soji da manyan bindigogi. Suka buɗe wuta a wasu motocin da galibin su ma'aikatan gwamnati ne a yankin Fegani da ke karamar hukumar Kuje a nan babban birnin tarayya Abuja. Inda suka yi awon gaba da mutane tara, ciki har da jami'an tsaron farin kaya na civil defense. rahotannin da ke fitowa daga yankin da safiyar yau na nuna cewar 'yan bindigar na bukatar diyar naira miliyan goma ga kowane mutum guda taɓarɓarewar tsaro dai a nan birnin abuja na ci gaba da jan hankalin masu sharhi kan al'amuran yau da kullum irin su comrade sa'idu bello tsaro ya mugu cewa haka yanzu ta kai matsayin da ham a sokoro an shiga ana sata mutane kwanan nan aka saci yar gidan alhaji hudu ardo a nan cikin a kusa da gida ihun kai daga gidansu za a je a cikin abin nan an fara zuwa nan nan gurin ana kane a tafi da mutane je an karɓi mutum tara har da civil defense a ciki muna da jami'an tsaro na ciki wato dss a kuma wajen police department muna da cid amma har yanzu sun kasa zauna wasu abubuwan da ya kamata a yi a tsarin rayuka da duki al'umma to wannan sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to shin ina matsalar take kuma me ya kamata a yi tambayar kenan da na yi wa masanin tsaro dr kabiru adamu inda matsalar take shine rashin amfani da kimiyya wanda hukumar 'yan sanda ba ta yi ah, ba ta da isassan ma'aikata sannan 'yan kaɗan da suke nan kusan za a ce masu kuɗi ake yi ma ah, wurare inda talakawa suke ba sa samun isassun jami'an tsaro so da ta yi amfani da kimiyya ma'ana irin kyamarori da sauran ma dai abubuwa na kimiyya da kila ya taimaka mata to eh, kai shaida ne tunda nan kake zaune ba inda za ka je ka ga irin wayannan kyamarorin ko cctv da sauran hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria da sarkin yaƙi Hassan mai na kaina. Yau ma muna so mu ji ra'ayoyinku a kan matakan da kuke ganin suka kamata a ɗauka don magance matsalolin tsaro da suka addabi sassan Najeriya, musamman satar mutane. Amma kafin mu buɗe layinmu ku kira don ku bayyana mana ra'ayinku bari mu shakata da wannan faifan. yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. mun samu kiranmu na farko daga jamhuriyar Nijar. Wa muke da shi a jamhuriyar Nijar? To kuna tare da Abdu Kasko daga nan unguwar wadatatawa jamhuriyar Nijar. To Mala Abdu muna jin ka. To ni na da zan bada kamar yadda ni jiya in ana so a magance wannan garkuwa da mutane da sauransu. To ya kamata a ce kamar hukumomi na ƙasar Najeriya su sa kara bunƙasa roƙon Allah. Kuma kamar matakin da ya kamata a doka na biyu kuma a dinga rajistan sunayen mutane kamar yadda jamhuriyar Nijar ta ɗauki matakai. Kenan eh. duka kamfanonin ga ga kowane ya bada suna nai kenan a san kowane na kenan ko da ka sai kayi wani ta'addanci an san inda kake. sa'annan na kuma na uku a ba jama'an tsaro kamar haɗin gwiwa goyon baya saboda shi harkar tsaro ya shahi kowa da kowa kenan dole sai an bada goyon baya muna fatan to mun gode to bari mu tafi jihar Bauchi wa muke da shi a Bauchin Yakubu Salamu alaikum. Wa alaikum salam ke magana. A suna na Isa Yuguda Muhammad daga karamar hukumar jama'are. Cewa Malam Isa Yuguda muna jinka. Eh, a ni ina ba da shawara ne a ɗauki kyakkyawan mataki a ɗauki kwan. Malam Isa muna jinka. ka. za a magance yawan sacen mutane da ake yi a Najeriya. Saboda abin ya ta'azzara kwarai da gaske. mutane suna cikin wani hali kwarai da gaske yawa saboda haka ina ba da shawarar hukumomin najeriya don allah ɗauki kwararen matakai yadda za a sawo kan wannan matsala ta sace-sacen jama'a. To mun gode Malam Isa guda bari mu koma garin gwamna. Wa muke da shi a garin gwamna? To Dr. Yusuf Aliyu Arande barka da lasariya. To barka ka dai Malam Murtala. Sunana Murtala ina kiran ku daga gare da gasa a kano tarayyar Najeriya. To muna jin ka. To a dokta kaga dalilin da aka gaya mana aka cire birnin tarayya daga Legas saboda rashin tsaro ne kuma abin da ya kamata a ce dama babban birnin tarayya zama zuciyar kowane ɗan Najeriya zama yana zuciyanta. Ya kamata tun asalin jami'an tsaro a ce jawoyin da ke kusa da babban birnin tarayya Kaduna ne, Niger ne, kogi nasarawa ne a ce ba a wasu duk abin da ya shafi su kamar ya shafi abuja ne tun daga wannan lokacin da aka fara samun matsaloli a jiya ne kamata jami'an tsaro ta haikan su da sun dakile irin wa'annan tsaro na wannan jihohi da ke da tare a abuja domin kila suna targetin babban birnin tare abuja ne to abin da muke kira fa ba abun zama ba ne jami'an tsaro ya kamata gwamnati ta yi san abin da za ta yi a kawo ƙarshen wa'annan abubuwa ubangiji Allah ya kawo mana ƙarshen wa'annan masifu da fatan za ku tashi lafiya to mun gode malam risala bari mu tafi Yola wa muke da shi a Yola Rasayola Haruna ne yake kira. To Mala Haruna muna jin ka. Abin da nake so maganar tsaro su ma hukumomi suna da laifin su fa. To muna jin ka. Saboda ka duba ga irin abin da ya faru a Taraba amma tun da aka kama mutanen nan shiru ba a wani mataki ba abin an zuba abin ido kawai an gyale. Eh. ya kamata dole kuma 'yan jarida kuna taka naku rawan gani akan wani al'amari a taimaka a sa ido akan wani al'amari a su shugaban kasa ya sa hukuma ido su wa'anda suke tsaron jama'a su suke haɗa kai da jama'a ke ta'addanci. to mun gode bari mu tafi jihar taraba wa muke da shi a jihar taraba kana magana da aliyu muhammad to mala aliyu ka kashe rediyon ka ba kashe to muna jin ka yanzu abin da ya cancanta a jami'an tsaro a karfafawa ainihin kwamishinonin 'yan sanda na jihohi karfi eh. da kuma su gwamnoni a gaya musu cewa duk wanda aka samu irin wannan badakalan abubuwa a za masa horo mai tsanani to abubuwan nan zai tsaya to su kuma al'umma fa su kuma al'umma mal aliyu menene nasu gudunmawa eh su al'umma ya kamata idan har suna samun karfin gwiwa ga jami'an tsaro wadda suka san cewa za su iya kare su ko da sun bayyana mutum za su iya nuna dukkan masu aiwoyin na ayyukan din. to mun gode mala aliyu bari mu tafi jihar adamawa muke da shi a adamawa ni mai suna tom daga adamawa jihar eh, adamawa daga local government garin mildo to me sunan naka Suna na tom tom to muna eh. jin ka nawa ra'ayi ne akan jami'an tsaro har yanzu nima ni abin da nake so a yi musu sauyi a juye tun da waransu yanzu ma lokacin su ya kai amma har yanzu an sake an rike su idan abubuwa kuma suna faruwa kamar haka ba a iya ganewa yanayin da za su iya su maganta idan aka ibe su masai dai su zauna a cikin gari ba su tafiya waje inda abubuwa suke faru. dole ne mutane su dinga suna garkuwa da mutane a jeji sannan kuma sojeji an ce ma misali a jeji ne ya kamata suna aiki ba a gari ba to su al'umma wani irin gudunmawa za su bada tom wajen kawo a ƙarshen wannan matsalar to layin tom ya faɗi ya tsinke shi ma to bari mu tafi jihar nasarawa muke da shi a jihar nasarawa assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam Barka da dare. Barka da dare. To barka wa ke magana? Sunana Sha'ibu zidan an ce tafi jihar Nasarawa. To Malam Sha'ibu muna jin ka. To alhamdulillah gaskiya matsalar tsaro a kasar nan Najeriya tana samun kalubale musamman ga to layin Malam Sha'ibu ya tsinke bari mu tafi jihar Niger. Wa muke da shi a jihar Niger? Kuna tare da Ibrahim mai wankin hula a mai gode a Kimba. To Mala Ibrahim muna jin ka. To ni dai shawarar da nake ba 'yan uwa musulmi musamman duk duniya ma ba ma iya nan Najeriya ba. Wallahi tallahi mu koma ga Allah. Eh. saboda saboda duk fitilun da muke fama da su a kowane lokaci kinabis ne a tara hanya ne a zo gida karfe maka wani abu wallahi duk sakin hanyar Allah annabi ne shine jawo muna haka. Eh. to akwai abin da al'umma za su yi su ma su ba da tasu gudunmawa to illahi ibrahim ya tsinke ba mu je jihar gombe wa muke da shi a gombe ya haya gogul eh, to muna jin kamala ya haya Wata ra'ayi da wannan abu ba abu da ya roƙon Allah za a da shugabannin zai roƙon Allah ka Allah kare mana masifan nan. Eh. Shugabangiji Allah ya kyauta. wannan Eh, wannan masifa ne Allah roƙon Allah ka za a ce Allah ya yi mana wannan ba abin da ka iya talaka ba abin da iya abin dukan talaka zai kare to mun gode da wannan ra'ayi naka ra'ayi to masha har yanzu dai masu saurare ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington gundumar columbia Muna godiya ga duk waɗanda suka samu dama kira waɗanda ba samu dama ba gobe ma rana ce yanzu agogo muna cewa karfe hudu da minti hamsin da uku na yamma yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. ghana ta shirya tsab-tsab domin kare kambin wato cup of nations ah, bayan da ta lallasa ivory coast da ci uku da ɗaya a ranar talata abinda ya kai ta zuwa wasan ƙarshe na gasar kaftin shafi'u mummuni ne ya jefa kwallaye ɗaya-ɗaya har uku a ragan cote d'ivoire wa black stars ah. sai a minti 78 elephant suka samu fidda ɗaya a cikin goluka ukun Black in kasar Ghana sun gaza samun ainihin gurbi a ainihin gasan a Olympic Games shekara ta biyu. Black in Ghana sun gaza wurin cika burinsu na shiga Olympic Games na shekara ta 2020 bayan da kasar Kenya ta lallasa ta. a zagaye na uku na wasannin samun cancanta shiga gasan Harambee stars dai ta lallasa ghana ne a farkon lokaci da ci ɗaya da nema a zagaye na biyu bayan sun yi wasanni mintuna 90 aka yi musu ƙarin lokaci a karawan farko a nan birnin accra kwanaki hudu da suka wuce sun yi baran-baran wilfred kwaku Osei ya yi watsi da ainihin ikirarin normalization committee wato kwamitin nan da ke daidaita sha'anin kwallon kafar Gana cewar ya gaza gabatar da ɗaukaka karansa kan ƙarshen wa'adin da aka bashi game da abin da kwamitin ta ce ne chairman na tamayofo bai gabatar da karan nasa kan lokaci dangane da kin amincewa da dakatar da shi da hukumar kwallon kafar ta yi a takarar shugabancin gf motsi. Palma kamar yadda aka fi sanin sa shine tsohon chairman manajoji na Black Stars ya gabatar da waɗansu takardu da ke nuna lalle kam ya gabatar da wannan kara kan ƙarshen wa'adin an dai dakatar da mr usaini cewar ya karya doka na 35 sashi na biyar na hukumar kwallon kafar ghana wadda ya baiwa wa wani club damar bayar da kashi goma cikin ɗari na abin da za su samu daga sayar da ɗan wasa nan wato palma ya gaza wurin sayar da tsohon ɗan wasan su joseph pencil an sanya kuma su asanti protocol a port a yayin da aka gabata da waɗanda da su kara da junansu a caf confederation cup a ranar laraba kuma zanci tikotoko a ƙasar ghana da ta kasa samun ci gaba a gasan CAF Champions League ta sami kanta a Port E tare da club Nigeria Enyoman na FC da Gomahia na kasar Kenya da Goroya AC na kasar Gini da Young Africans da Zamalaka da kuma Generation Food da kuma KCCA. Da wannan muka iso karshen labarin wasannin Ridwanullah Muktar Abbas sashen Kausa na muryar Amurka Accra, Ghana. Yanzu kuma masu saurare ga labaran duniya amma wannan karan a takaice. Kasar Turkiya ta fara kai farmaki wato wadda ta daɗe tana tanadi arewa maso gabashin siriya domin kawar da kurdawa da take mata kallon 'yan ta'adda amma kuma kasashen yammacin duniya suke ɗaukanta muhimmiyar kawa wurin yaƙi da kungiyar is shugaban turkiya rajab tayyib erdogan ya ba da sadarwar kai farmakin a yau laraba wanda ya kira yunkurin tabbatar da zaman lafiya kana ya ce manufar aikin soji ne kawar da barazanar ta'addanci a kan turkiya fadar white house ta ce ba za ta shiga cikin abin da ta kira binciken tsige shugaba donald trump da ya saba wa doka ba lauyan white house pat cipolloni ya ce ya aiki da wata wasiƙa mai shafi takwas ga shugabannin jam'iyyar democrat a majalisa ciki har da kakakin majalisa nancy pelosi da suke bincike akan ko trump ya take doka da ya nemi ukraine ta gudanar da bincike a kan ɗan takarar democrat joe biden lauyoyin gwamnatin tarayya a jamus sun karbi ikon gudanar da bincike akan harbe-harbe da suka yi sanadiyar mutuwar mutane biyu a birnin hell masu shigar da kara na tarayya a ƙasa su ne suke aiki akan batutuwa da suka shafi ta'addanci da kuma tsaron ƙasa sama da mata wato kashi ɗaya cikin uku ne ake cin zarafinsu a lokacin da suka je haihuwa a ƙasashe hudu masu fama talauci a cewar wani nazari da aka fita yau laraba To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan dare naku sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai koma ya kai mu gobe za ku ji sauran abokan aikin mu ɗauke da wasu shirye-shirye. Yanzu a madadin wanda ya taya ni gabatar da shirin Baba Yakubu Makeri da kuma wadda ta haɗa ta kuma ba da umarni Julie Lazarus Gresham da injiniyan namu na wannan dare naku Mr. Keith Home. kamun kammala muna miƙa saƙon gaisuwa da kuma murna ga murtala garin rigasa da ke jihar kaduna na murna haihuwa da aka yi mishi na ɗa namiji ta da fata allah subhanahu wa ta'ala ya sa mishi albarka allah ya shirya ya kuma ɗayyaba ya sa albarka yanzu ni ne yusuf aliyu harande na jagoranci shirin da fatar ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara wuni lafiya bis salam